to yanzu haka da ina sansanin yan gudun hijira da ke yola inda ko ina ka duba duban yan gudun hijira ne eh, mazansu da mata da kuma kananan yara wanda rikicin boko haram ya raba da gidaje a kanan hukumomin madagali mutuka da kuma goza da ke jihar borno inda dukkaninsu bisa ga dukkan alamu kowa dai ya zo ya samu irin tallafin da ake badawa ga halin da muke ciki kamar mabun ya fi karfin mu shi yasa muka gudu mun bar gida kamar kwanaki nawa kike a wannan sansanin yan gudun hijira mun fi wata daya da guduwa wane taimako ke so a baku duk abin da Allah ya ba jama'a sun taimaka mana muna musu godiya kamar daga na kuka yi gudun hijira zuwa nan daga goza mun tsaya a madagali mun tashi madagali mun zo bulak mun tashi daga bulak mun je mudu mun tashi daga mugu mun zo nan ke kada ne koko da yayanki a ni da yayana to ya wani hali yara suke cikin yanzu ba komai koyin da ba lafiya suna taimaka mana da magani abinci alhamdulillah suna ba mu muna cin muna shi baya ma ga waɗanda aka kashe wa yanwa hakanan kuma akwai matan da aka kashe wa mazaje ai mazajen mu aka zo aka kama su har a cikin daki rabi aka kashe mana da bindiga rabi kuma aka yi musu yankan rago lokacin da wayannan yara suka zo mana sun zaba mu mu mata sun ce mana wai kar mu yi damuwa akan tunda suka kashe mana 'ya'ya da mazajen mu sun ce za su tallafa mana za su yi kiwo mu kuma daga baya kuma suke suka fara ɗiban mata shine sai ya sa mu mun yi gudu muka yi jana'izan maza mu laruri ne ba wanda zai nema na shine mu kuma da mu bar iyalai mu a kasa sai mun ka zo muka rufa musu asiri suka shi mu zaje in su suka gudu kina daga cikin waɗanda aka kashe wa miji a lokacin me suka ce masa eh, to babu kawai da sun kama sun kashe shi sun harbe shi kawo yanzu yan gudun hijirar na samun taimako ne daga hukumomi kungiyoyi da kuma wasu shugabannin al'umma ba kuma ga waɗanda yan siyasa ke badawa aminu yusuf wazirin gire wakilin uban doman adama hakimin gire mun kawo taimako ya ba da guduma eh, shinkafa buhu biyar dawa buhu biyu eh, pure water leda ɗari biyu da saba'in da kuma biredi guda ɗari ba mu tsaya kan wannan ba muna kiran duk masu hannu da shuni su zo su taimaka saboda wannan masifan din Allah ya kau da shi Allah ya kare yanzu haka ma jami'an hukumar ba da agajin gaggawa ta Najeriya ma da kuma sauran kungiyoyin sa kai ne yake sa ido a sansanin yan gudun hijiran sunana malam Sa'id Muhammad Alkali mu dai mun zo daga hukuma na bada agaji na gaggawa na ƙasa ga baki da idps fiye da dubu biyu a nan wanda aka yi wa rajista kuma har yanzu da yawa suna nan suna ƙara shigowa ana nan ana ta rajistarin yanzu haka da safe ma akwai wanda suka shigo wata galibi suna zuwa ne daga ƙasar goza madagali gulak Mitika da mubi mm, da kuma uba wani irin matsaloli suka fi fuskanta a wannan sansani wato shi galibi ka san duk mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan hali akwai matsaloli da yawa da ke tare da shi kaga waɗannan mutane sun bar gidajensu ne waɗansu daman sun riga sun bar gidajensu sun zo suna neman eh, tallafi a waɗansu wajajen kuma wannan abun ya ƙara biyo su suka ƙara barin wannan su ne suka zo cikin yola to kaga a irin wannan yanayi mutane ne sun zo suna buƙatan kula sosai kamar ta fannin abinci suturan sawa da kuma waɗansu abubuwa da kuma eh, kiyaye lafiyan jikinsu kawo yanzu kamar mata nawa suka haihu domin akwai matan da muka samu rahoton kan sun haihu kamar mata nawa ne mata kamar hudu suka haihu cikin wannan abin jiya ma biyu sun haihu a nan kamar yadda alkaluma ke nunawa adadin waɗanda rikicin boko haram ya tilasta barin gidajensu ya kai sama da dubu ɗari shida da hamsin a cewar hukumar kula da masu gudun hijira na majalisar ɗinkin duniya haka na kuma masana suna bayyana fargaba akan yadda mayakan boko haram ke ma ci gaba da kwace garuruwa garuruwa arewa maso gabashin Najeriya. Ibrahim Abdullah Azizu, sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.